إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرز منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبادة تفسير القرآن من جرمه wanda muke gabatarwa nan masjid salafiya a nan unguwar jugwal garin biyu jihar borno masjid kitabu wasu na alamar hajji salafiya unguwar jugwal garin biyu jihar borno a muna nan a yininmu na litinin yinin hudu ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da daya ta zo daidai da irin ashirin da bakwai ga watar hudu a ina jin watar april abrilu kenan miladiya shekara dubu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'ad ma'ana suran aradu a jiya mun tsaya aya ta shida ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati wa qad khalat min qablihim al masulat mun fassara kusan rabi sauraron to arama zai sake jawo mana wannan ayar sai mu tashi akanta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما لكل قوم هاد جزاك الله خيرا وبنجي تعالى يتو ويستعجلونك بالسيئة كما صنع مك غغاوة da mummunar abu ƙabalar hasana kafin kyakkyawar abu wannan muyi bayani a jiya ayat tana magana ne akan kafuran makka yayin da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da azabar da yake musu alkawarin zai zo don ba su imani ba ya zo da azabar in yana da gaskiya a wannan shine magana ibn abbas yayin da muqatil yace wannan magana wannan ayar tana alaka da abinda wannan kafiri nadir ibn al-harith yake cewa Allahun in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim ma'ana ya Allah in abinda Muhammad ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi ku shi yasa ana Allah suna maka suna gaggawar mummunar abu ya same su kafin kyakkyawar abu ya same su shi yasa wasu ke fassara ayar farko na suratul ma'arij ba gaggawa ba ne ba tambaya ba ce gaggawa ce ayar farko na suratul ma'arij ubangiji ta'ala yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' a kaga wasu ka fassara da cewa sa'ala yayi tambaya sa'irin mai tambaya bi azabin wage akan azaba mai aukuwa to wanda shi kalmar sa'ala suka ce la ya ta'addi bil ba sa'ala baya ta'addi da ba sai da ce sa'ala an kaza yas'alunaka an sa'ati ayyana musaha. wa yas'alunaka an al-baqi yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha بما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي في كتاب ويسألونك عن الجبال فلا سأل عن كذا سورة سورة المعارج تنبيني فلا سأل سائل عن عذاب واحد yayi tambaya akan azaba mai abu amma tunda bai sa an ba suka ce duk lokacin da sa'ala ya zo da ya yi ta'addi da babun yadda a nan yake cewa ya sa'adilu sa'ala sa'ilun bi azabin wake wannan baya nuna tambaya yana nuna gaggawa shakar su ce sa'ala sa'ilun bi azabin wake yani ista'jala musta'jilun bi azabin wake eh mai gaggawa ya gaggauto azabar ya auku mana شفقتهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح ما نجد من قزقاوة ينا قزقاوة شفا أبونا زي فنظرة فعلى سائل شنين يستعجلونك بالأغاب أو نوري وإن جهنم لفحيد أسوال القابلة ويستعجلونك بالسيئة سنة متى قزقاوة سنة فاتم ممونا أبي يسامير قبل الحسنة kafin kyakkyawar abu ya same su madadin mutum ya ce in wane gaskiya ya faɗa Allah gane da sai ya ce in wane gaskiya ya faɗa Allah hallaka ni Allah lalata ni wannan shine abin da Allah yake nufi shi yasa ko da kai ba ahlus sunna bane ka zo madadin ka yi rantsuwa ka ce ya Allah in sallar dan izala ne a sallar dan ahlus sunna ne a sallar dan kaza ne in karɓaɓɓe ne in azumin wane karɓaɓɓe ne in kazansa karɓaɓɓe ne to madadin ka yi wa kanka mugun fata sai ka ta Allah ka shiryar da ni in wannan tafarki karɓaɓɓe madadin ka ce Allah ya saukar maka da bala'i ya saukar maka da kwaran kwasa da sauransu an gane ko wannan shine fassara shine abin da ya dace shi yasa mu da muke da'awa akan aqidar sunna to ba za mu yi irin wannan ka tobarar ba mun san ajidu na bid'a salatul fati da menene da menene ƙarya ba sunnar annabi ba amma da sunnar da ni da ya zama sunnar annabi muna roƙon Allah Allah ya shiryar da mu mu gane kaga wannan shine ka'ida wannan kenan ah, shi sa Allah ya ce wa annabi qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ah, a ɗaya daga cikin fassara wacce ba ta nafiyu ba in Allah yana da ɗa da gaske kuma Allah ya ce a bauta wa ɗan fa ana awwalul abidin ne annabi ne mai farkon mai bauta wa ɗan saboda haka ya ku kiristoci da Allah ya ce a rataye cross mu ne farkon masu rataye cross sannan kuma ya ku masu dukan kirji da sunan zikiri da Allah ya ce a da kirjinta sai mun fi kowa dukanta ko da kirjin zai karye, ko da kirjin zai fada amma kaga Allah ya ce waskur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a zuciyarka Ta ba da ihu ba tazarru'an cikin kankan da kai wa khifatan da tsoron Allah wa duna al-jahr min al ba tare da an bayyana ba bil hudur wal asal wa la takun min al-ghafilin wa yasta'jilunaka bi sayyi'ati qabla al wa qad khalan min qablihim al-masulat misalai ya gabata a gabaninsu jiya na muku ishara Allah ya kafi sosin kafirai a baya wayanda suka saba wa annabawan Allah ko ba su gama lafiya ba tun daga samudawa su adawa su fir'auna bil autad su karuna su hamana su samiri su mutanen madiyana qaumu shu'aib su qaumu tubba su ashabul aika da ire-irensu ka kazzabar rusul fa haka me iqab wa gar qalan min qablihim wa inna rabbaka la zu lin-nas wallahi gafara ne mai yawa ga mutane ala zulmihim yani ala shirkihim akan don az-zulmu yana daukan zulmul asghar sanan yana daukan zulmul akbar zulmul akbar kuma shine shirka وإذ قال la tushrik billah inna shirka ne la zulmun الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن kaga kenan yana nuna az-zulm shine ashir shine wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim lalle Allah ma'aboci yawan gafara ne ga mutane a bisa zalunci ko a bisa shirkansu in akan shirka ne yana nufin in ba su mutu ba suka tuba Allah yana gafarta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma da zalika liman sha ana nufin in ya mutu yana ne yana shirka amma bai mutu yana shirka ba yana yi kafin ya mutu ya tuba Allah yana karba قل ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la تقنطوا min rahmatillah inna Allah ya firu zunuba jami'a inna huwa al-ghafurur rahim saboda haka abinda ayat take nufi lalle Allah ma abucin gafara ne da mutane bisa shirkar su kafircin su in sun tuba kafin su mutu amma jama'a wanda yake shirka yake kafirci bai tuba ba har ya mutu Allah zai yafe masa ko Allah ba zai yafe masa eh har ya mutu bai tuba ba yana shirka yana kafirci Allah zai yafe masa ko ba zai yafe masa me hujjar inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka kuma yace a hadisul qudsi ya ibn adam ya ibn adam law balagha dhunubaka law balagha dhunubuka adana sama ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اعتذر بقرانها مغفرة Allah ce da za ka zo mu da zunubi ya cika sasannin sammai da tasai ka mutu babu shirka zan yafe maka malamai suna tattaunawa idan mutum ya mutu yana shirka ko kafirci a iya iliminsa bai yi sakacin jin wa'azi ba yana ji bai yi sakacin neman ilimi ba yana neman ilimi amma ya bai san wannan shirka ba bai san wannan kafirci ba da ya sani da ya sani to Allah madaukakin sarki yana yafe masa hujja akan haka wannan mutumin da ya aikata ta'ala wanda yazo hadisi sahihi akwai hadisi cikin bukhari da ya zo mutuwa sai tare ƴaƴansa yace na aikata ta'ala idan na mutu Allah ya tashe ni zan ɗanɗana kuɗa na zai mun azabar da bai taɓa yi wa kowa ba don haka in na mutu kuwa birnin da zai tashe ni amma idan na mutu kuka ƙona dawar dawa ba zai iya tafana ba don da ya tella in ƙadarar a rai to sai ɗauka in an ƙona shi Allah ba zai tashe shi ba za a mallabi na kama rome Allah yi ba kafirai su suke da aƙidar ba za a tashe su ba sannan ko na biyu yace in an kona ni Allah ba zai iya kare ta ba cewa Allah ba zai iya kaza ba jingina wa Allah gazawa jingina wa Allah gazawa kuma kafirci amma duk da haka da ya mutu aka ƙona shi aka yi kaza Allah ya tashe shi annabi ce Allah yana takansa bayan an ƙona shi an sheke toka Allah ya ce don me yi haka sai ce hashe suka ya rab tsoron ne ya Allah sai Allah ya ce ka ji aljanna yanzu wannan ba kafirci ne Allah da ke shiga aljanna ba amma me yasa tsoron Allah ne ya yi haka da jahilci suna fahimta amma ba ba ko da yake ne jahilci ke zama uzuri ba ba ya zama uzuri in baka nemi ilimi ba amma kana neman ilimi iya gwargwadon ka fada cikin abin da yake kafirci da rashin sani Allah yana yafewa shi kar karka je kauye wa'azi ka ce mai ɗaura buru, ɗan wutar mai ɗaura laya ɗan wutar mai ɗaura kambu ɗan wutar wani sai tambaye ka to iyayenmu da suka mutu shekara hamsin da suka wuce ya yi makomarsu in ka ce ɗan wutar da suka ba da kaji a ƙauye sai ka jawo ka dan baka iya wa ba tilka ummatun khalaqa laha ma kasabar wallahi in iyayen a wancan kai yanzu ne baka yi karanta su kitabun tauhid na su sha abu wahab kai karanta su usulul salata kai karanta kaza ka zalita da su bin ba su usaimin su waye wasu iyayen su rasu ba amma ibi bin ba da usaimin ba wasu ma su rasu ba mamar usaimin da bin ba su ba su aure ba wasu rasu ma bin ba da usaimin ba su balaga ba wasu ma ba a musu kaciya ba babu sunna tv ba manara tv ba sal tv ba kaza su a iya sanin su a lokacin haka suka yi ta da'awa suka yi ta musulunta da kiristoci sun ɗauka in laya ne da sunan Allah babu laifi in kaza da sun ɗauka babu laifi don ba su karanci tauhidi ba iya ilimin da akwai a lokacin to su kuma Allah madawakin sarki zai musu uzuri hazakar su da imanin su da suka yi da sabauta wa Allah Allah zai karɓe su ya sa su aljanna an gane ko amma kai da yau ka zo ka ce iyaye na sun yi kaza sun yi kanci sun yi kaza ne ma sai na yi ta ce to kai yau an wayar maka da kai ta abaka mamud gumi ya wayar maka da kai shan jafar mahmud adam ya wayar maka da kai shan albani zariya ya wayar maka kai shan ismaila idris ya wayar maka shan ba mai shinkafa ya wayar maka su fantani su muhammad kabir gombe duk sun wayar maka su giro algungu da sauransu su dokoro a gombe duk sun wayar maka su shan abaji a borno duk sun wayar maka su shan abdulwahab ga bin bamba imamu haddasana ga dr saliri muhammad saliri jalle mu ko da ilimi ga su nan ga su wani ga su dr bashir ga su dr mansur ga su eh, shan adam mai hula ga su jabi masu hula duk masu hulan duk sun waye fuku da kai shine kenan Allah madaukakin sarki ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim kuma lalle ubangijinka ma abocin gafara ne ga mutane bisa zalincin su ko shirkar su wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka mai tsananin uguba ne wannan yana cikin abu da yake cewa aljam'u bayna targhibi wa tarhibi fi ayatin wahida hada kwadaitarwa da tsoratarwa aya daya don me ai ana an tsoratar an kwadaitar wa inna rabbaka la zu masrafin linnas ya kai mai sabo an kwadaitar da kai ka zo ka tuba Allah zai karba ne sai kuma na biyu sai aka waiwayo kan wanda ya tuba wa inna rabbaka la shadidul iqab ubangiji wallahi sai ya dandana maka ukuba mai tsananin ukuba ne kamar da yake ghafiru dhanbi kaga at-tarhib a at-tarhib wa qabilu at-tawbi at-tarhib shadidul iqab kaga me at-tarhib haka da'awar ahlus sunna wal jama'a ke tafiya يجمع بين الترغيب والترهيب شفاء في آية القرآن إن كان كلام بأصحابك والعصر إن الإنسان الذي يخصر الترهيب إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات كذا الترهيب فأما من تقل موازينه فهو في عيشة راضية الترهيب وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الترهيب آه، لذلك سوى فلك تحمل الأقبة وما أدراك ما الأقبة فوق رقبة أو إدام ثم كان من الذين آمنوا التواصل الترهيب الترجيب الترجيب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الترهيب sannan kuma da yace fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara at-tarhib wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar at-tarhib فأما من, فأما من أوتي كتابه بيمينه التكليف وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره ماذا؟ الترهيب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة الترجيب والصادقون الصادقون الترجيب وأصحاب المشأمة الترهيب حتى أبوه سكيت فيها الجمع بين الترجيب والترهيب وبنجدي تعالى ويقول الذين كفروا كما وين سكا كافرت سنة شيوا لولا أنزل عليه آية من ربه دمي بزاء السوكروا النبي صلى الله عليه وسلم آية دقى أبنجدي صباح سيألت إنما أنت منذر lalle kai mai gargadi ne wani kulle ƙaumin qaumin hal kowane mutane suna da mai shiryar da su ayar da ya gabata abdullahi ibn abbas ya ce arda ayatan fi nan. mafi kwaɗaituwar aya da zai sa kada ka yanke tsammani daga rahamar Allah a cikin alqur'ani shine wannan ayar wa inna rabbaka lazu magfiratin lin nas ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab wannan kenan Allah ce wa yaqulu allazina kafaru kuma wanda suka kafirta suka ce laula unzila alaihi dan me ba a saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ayatun min rabbih ya'ni mu'jizatun min rabbi dan me ba a saukar masa da mu'jiza ba don aya akwai ayatul makru'a akwai ayatu akwai ayatul makruwa ayin da zaka karanta akwai al-ayatul nazariya wacce zaka kalla inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin kaza la ayatin kaza laula unzila alayhi ayatu rabbi suka ce don me ba saukar wa annabi alama aya ta mu'jiza daga wajen Allah ba yadda annabi Musa alayhi salam ya zo da sanda sanda din mai yawan fa'ida na ɗaya in ya jefar da sandan takan zama maciji ɗaya kenan a sannan kuma na biyu in ya bugi abu da sandar yana son ruwa ruwa yana fitowa da zai tona bohal bai je ya nemi masu tonon bohal su zo ba wai zai sassa musa da kaumiki yayin da annabi musa ya roƙi allah a tona mutanensa bohal faƙul na buribi a sakal hajar sai Allah ce sandan nan naka ka bugi wannan dutse aka nuna masa wata tsauni yana bugun dutsen famfajarar wani wuri fambajarar sai ta ɓuɓɓugo minhu daga dutsen nan da ya buga isnata ashirata aina gulbi na ruwa idaniyar ruwa bohal na ruwa goma sha don kabilu sha biyu ne a garin kada alima kullu unasin mashrabahu <coughs> Kada ya buga dutse an samar da ruwa ya je baharon nil kuma ya buga ruwan ta bushe ya wuce dutse yana bugawa ta samar da ruwa yana bugawa ta busar da ruwa kuma yana jefarwa ta zama to tuwa shi ma annabi ya zo da wani sanda yadda annabi musa ya zo da sanda yadda annabi salihu ya zo da taguwa yadda annabi isa alaihi salam ya ce wa ubri wal akmaha wal abrasa wa ukhil mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna ko wa ma tazakhiruna fi buyutikum wajaytukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un wai shi ma annabi da zo da wata mutu an gane ko wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbikum so idan sabata duk annabin da aka turo da mu'jiza in an tsare ta shi ba ana halaka da al'ummar gaba ɗaya sai wanda ya yi imani sai Allah madaukakin sarki ce inna ma anta munzir me ake nufi qul inna ma anta munzir ka ce ba ni gargadi nake tsoratar da ku nake da azabar Allah an gane ko a nan kenan yana nuna kamar bai zo musu da mu'jiza ba amma wurare da yawa Allah ya nuna ya zo da mu'jiza cikin mu'jizar da Allah ya zo da shi a walam yaqihim anna anzala alayka alkitaba yutla alayhim bai ishe su mu'jiza ba kai annabi ba adabi ba boko kaiba ba ummi an sauka maka da littafi kana karantawa a ka kana rerawa ka wannan ma mu'jiza ce isra'i da miraji mu'jiza ce subhanallazi asra bi 'abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir mu'jiza mu'jiza ce shi rayuwar annabin ma ɗin gurin gurfinta gaba daya mu'jiza ce da annabi ya tsaga musu wata gida biyu ikatara batin sa'atu wa shakkal kafa inna ma ta munzir lalle kai annabi sallallahu alaihi wa sallam mai gargadi ba nan kadai Allah ya nuna annabi mai gargadi ba suratul mudaththir qum fa anzir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ka tashi yi gargadi a cikin suratu ghashiya fadhakkir innama anta muzakkir muzakkir lafta alaihim بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر شنو إنما أنت منذر كي النبي فكي مي غرغديني كي مي وعزيني مي صورتك متاني wanda ya saba wa Allah in ya zo mutuwa zai sha wahala za a firgiransa ana wannan zi'ati garka wanda ya sabi Allah kabari zai matse kana tsoratar da mutane matsin kabari duhun kabari zaman kaɗaicin kabari azaba da macizai da kunamai da azabar wuta a kabari safe da yamma annaru yu'raduna alaiha huduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna a al-azab kana musu gargadi da wuta mai babbaka fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa kazzaba wa tawalla shine inna ma ta munzir kai annabi kai mai gargadi ne Wani kulle ƙaumin qaumin had ga kowane mutane akwai mai shiryar da su malamai sun yi maganganu shida akan had maganar farko abin ake nufi wali kulli qaumin alhaji ga kowane mutane suna da mai shiryar da su shine Allah madaukakin sarki Allahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man man yasha من يهده الله فلا wa man ومن يضلل فلا هادي له a عوف ya سامو daga ibn abbas ko shi da maganar sa'id ibn jubair da ikrima da mujahid ibn jabal da imam dhahab da ibrahim an-nakhai shi sake nan Allah ne mai shiryarwa wali kulli qaumin hal ga kowane mutane suna da mai shirya da su shine Allah sai na biyu wali kulli qaumin hal ga kowane mutane akwai hal ne? addai akwai mai kiran su zuwa ga Allah in annabawan suna raye annabawan su kira su zuwa ga Allah in annabawan ba sa raye sahabban annabawan malaman malamai sai su rika kiran mutane zuwa ga Allah wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar cewa masu da'awa Ali ibn Abi Talha ya roto daga Ibn Abbas na uku wa li kulli qaumin hasina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowane mutane akwai mai nuna musu shirya ai Allah bai sauko kasa ya nuna shiryar ba waye ke nuna shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wakilin Allah a doron ƙasa shi ne magana alhassan da akwa da katada da ibn zaid yani wali kulli qaumin nabiyyun yunziruhum kowane mutane suna da annabin da yake gargadan su magana ta hudu wali kulli qaumin had ga kowane mutane suna da mai shiryar da su shi ne kenan al'amal suna da aikin da zai shiryar da su su bi Allah kowane mutane akwai irin aikin da aka samu su a gaba shi ke zama silar shiryar su mu wani aiki ne mu namu shine silar shiriyar musalla inna salata tanha an alfahsha'i wal munkar me yake hana alfasha? me yake hana munkari shine sallah kenan kowane al'umma suna da wani aikin da Allah ya ba su yana hana mutum aikata alfasha da munkari da sauran miyagun ayyuka in ji abul aliya amma fasara ta gaba akwai kulli qaumin had da kowane mutum suna da mai shiryar da su shine alqa'idu ila alkhairi aw ila shar kowane mutane suna da jagorori ilimi akwai jagororin da suke kiran su zuwa ga alkhairi su bi sunna su rike qur'ani su rike hadisi a bisa fahimtar yan biya, sarrafa salih akwai kuma da kuma suke kiran mutane zuwa ga bid'a da shi'anci da karkashe al'umma da khawarijanci da murji'anci da kuma bid'a da son zuciya shine wa likulli qaumin hal aram sai Allah ya ce ne Allah ya'lamu ma tahmilu kullu jazakallahu khairan ubangiji ta'ala ce allahu mubtada ya alamu mata khabari kenan allahu shi allah ya alamu ya san ma ta hamilu kullu unsa abinda dukkan mace take dauke da shi a cikinta wa ma ta ghaidul arhamu da abinda mahaifa take ragewa wa ma tazdad da abinda ma'aifa take ne eh take karawa wa kullu shay'in kowani abu Inda hu a wajensa a yana da adadi yana da limit alimul ghaibi Allah masanin koye ne shahada masanin abin da yake bayyana ne al-kabirul muta'al mai girma kuma madaukaki wannan aya tana da bayanai kamar haka na farko allahu ya alamu allah ya sani ma ta kullu unsa abinda dukkan mace take dauke da shi ibnu jawzi cikin zalil masjid ya ya san wannan cikin daskararren jini ne shi ne alaka clot daskararren jini ya san wannan tsoka ne wannan zai karu wannan zai ragu wannan namiji ne wannan mace ce wannan cikin ɗan ɗaya ne wannan ɗan biyu ne ɗan fiye da biyu ne duk Allah ya sani imamun kurɗubi shi kuma ya ƙara da cewa sabihin wa qabihin yaron nan da za a haifa zai zama kyakkyawa ne shi ko mummuna ne shi mai kyau ne shi ko ba mai kyau ba farin fata ne ko bakin fata ne ko wankan tarwada ko karfafa ko wankan foda ne salihun wa salih mutumin kirki ne mutumin banza ne musulmi ne kafiri ne ahli sunna ne dan bid'a ne Allah ya fi kowa sanin wannan ciki da yanzu ake auɗin, Allah ya san me za ko da ka ce likitoci suna tsakani shin tsakani ɗin su yana iya tsakano a gane wannan ya haife shi zai nisan kwana ko ba zai nisan kwana ba zai mutu kafin a yaye ko ka bayan an yaye zai kai matakin ƙuruciya samarta a a arba'in a a sittin ne a a ɗari ne zai takara ba zai takara ba zai ci ba zai ci ba zai sha ƙasa ba zai sha ƙasa ba corona za ta kama shi ba za ta kama shi ba in ta kama shi zai mutu ko zai rayu ba wanda tsakanin ɗinsa zai tsakano wannan abu Allah ne ya san Allahu ya alamu ma ta hamilu kullum duk abin da mace take ɗauki da shi Allah ya san da ɗan adam ya sani ai mamar shekau tana haifan shekau sai ta zauna kan shi ya mutu abaga shi khadiru ba da Allah ya sanar da shi wannan jaririn iya girma zai zama dan ta'adda mana zai zama wane shekau a duniya kawai shi Allah ce je ka kashe shi kare girma ya zama shi ne yana zuwa laƙiya hulama fa sai kawai ya kashe shi annabi Musa yake to a na nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi ghairi su ma'ana ana karantar da hukuma ta dau matakin abu tun bata girma ba sai yaro nan ya girma zai addabi mutane a je da tankokin yaki ana ta yaki wanda a burgushe shi tun yana karami su kaga Allah ne yake sanin haka ne Allah shi yake sane da ma tahmilu kullum abinda duk mace take dauke da shi na cikin ta cikakken sani Allah ya sani ba mamaki a likitoci suna iya gane jariri na yana motsi ko baya motsi doka sai a je to mun ji me yiwa su gane namiji ne ko mace mun ji to bayan sun gane namiji ne ko mace din to me zai hana kuma su sake ganowa a binciken nasu tun ba a haife shi ba su gano shi wannan ɗaɗin idan an haife shi to gashi nan e, in an yi wayar zai ci english da maths ba zai ci ba ko ba gaba in an haife shi ya ji yi jam zai ci makin ɗari da ko ɗari da ko kaza duk babu wanda ya san wani sai an zai fara tafiya da wuri ba zai fara tafiya da wuri ba shi Allahu ya alamu ma ta hamilu kullum Allah shi ne da cikakken sani duk abin da kowace mace za ta dauka dan menene masu sukani din tun cikin yana gudan mani su sukano su gane namiji ko mace ko mace ce tun yana gudan jini su gano namiji ko wani wanda ba wanda ya san wannan sai yi? kina Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu Allah shi ya san abinda kowace mace take dauke da shi a cikinta wa ma ta ghaidul arhamu Allah ya san abinda mahaifa take ragewa ma ta ghaidul arham abinda mahaifa take me ragewa wa ma zada abinda mahaifa take me karawa wannan ayar ya nuna mahaifa tana ne tana ragewa kuma tana ne karawa sai mu kirkiro na uku kuma tana iya tsayuwa normal daidai don an ce an kara an kara ne akan daidai da aka saba ya an ce an rage ba iso daidai da aka saba ba to me ake nufin abinda mahaifa take ragewa wasu ke ce abinda mahaifa take ragewa ma'ana ciki ya ki kai wata tara ana iya haifansa wata takwas ko wata bakwai a ce dan bakwai ne <laughs> an gane ko ko wata shida shine abin da mahaifa ta rage bata kai wata tara ba wa ma kuma ya sa abin da mahaifa take karawa cikin ya wuce wata tara ya kai wata goma wata sha ɗaya wannan shine fasarar har daga ibn abbas wa shine magana sa'idu ibn jubayd da zahar da muqatil da ibn kutaiba da sujan na biyu wa mata gizul arham abinda mahaifa take ragewa shine cikin da za a yi barinsa a yi barinsa ko kafi a busa masa rai ko bayan an busa masa kaga an rage mahaifa a yi bari ya zo babu rai wa mata zan abinda ta karu an haifi yaron cikakken haihuwa aufi ya samu daga ibn abbas na uku mata gizul arham abinda mahaifa take ragewa wa mata zada abinda take karawa wato a idan mace ta zanto tana da ciki tana yawan jini ko cikin bai bashi ba to shi na abinda mahaifa take ragewa dan ba zai zanto mai kwari ba wa matar zaɗ abinda mahaifa take karawa idan ta ɗau cikin ba ta samu wani matsalolin wasa da jini ba har zuwa haifuwarta to ɗan zai zanto yana da kwari wasu ba suka ce wa mata gezul arhamu wa mata zat abinda mahaifa ta rage ya'ya nawa matan nan ta haifa wa mata zat ya'ya nawa za ta ƙara haifa nan gaba sun san wannan wasu wasu ce mata gizul arhamu mata zat wani lokaci kwanakin haila ya ƙaruwa mace yadda ta saba wani lokaci ya ragu daga yadda ta saba domin an akwai alaƙa tsakanin haila da mahaifa don wanke mahaifa ne a mun ji jama'a ubangiji ta'ala ya ce ya san abin mahaifa take ragewa ya san abin da mahaifa take ne take karawa Altaƙaice allah ya fi kowa sanin jaririn da yake cikin mahaifiyarsa yayi shi sa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mabudan gaibu guda biyar a ciki babu wanda ya sa abin da mahaifa take karawa ko ta rage sai Allah imamu malik imamu darul hijira yayi mafarki wani ya zo ya mika masa hannu assalamu alaikum sun gaisa sai ce da me shi waye kai man anta sai ce ana malakul mauti ni ne mala'ikan mutuwa zakara za ta tono wuka sai imam malik amma sarkin sai ce nawa ne ya rage ma a kwanaki na kafin mutu sai mala'ikan karɓar ya nuna ya zo biyar ya ce haka ya rai imam mali ya ce ban gane ba kwana biyar ne ko wata eh, ko mako biyar ko wata biyar ko shekara biyar mala'ikan zai ba shi amsa sai matarsa ta taba shi ya imam ta shi lokacin sallah ya yi gaskiya wannan gurbin da ya farka hankalinsa bai kwanta <laughs> yana sallah sai gidan muhammad ibn sirin don ibn sirin shi layi mai fassara mafarki ne imam malik ya je wujiga wujiga ibn sirin ya ce ya imam don me ba za ka raka yanzu ba za ka aika yanzu ba sai ta a fannin ku ne ya tashi sai ta wallahi na yi mafarki hankali na ya tashi na haɗu da mala'ika mutuwa a barci da karambani na na tambaya nawa ya rage mun ya nuna min ya tsafiya na ce min ta halili biyar din na kwanaki ne ko watanni ko makonni sai aka tashe ni a barci a cece ni sai muhammad ibn sirin ya ce kwantar da hankalinka ya imam ba kwana biyar ba ne ita ba mako biyar ba ne ya ce alhamdulillah ba wata biyar ba ne ya ce masha Allah ba shekara biyar ba ne ya ce Allahu akbar <laughs> sai ce ya nan biyar da malakul mauti ya nuna maka ya aike ka ne yace ka je karshen suratu mai lukman ka je karshen suratu lukman ya irga wasu abubuwa guda biyar wanda babu wanda ya sani sai Allah inna inda indahu ilmu sa'a daya wa yunzilul ghaib biyu wa ya'lam ma fil arham uku wa ma tadri nafsun ma za taktibu gada hudu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya sani ina zai mutu inna Allaha alimun khabir ma'ana Allah ya ce shi ne da ilimin tashin kiyama ɗaya shi yake saukar da ruwa babu wanda ya san me zai faru gobe wai alam matul arham kuma Allah shi yasa abin da yake cikin mahaifa shi yasa ni na kawo wannan na imam malik wa fa tadri nafsun bi ayi ardin ba to wannan ayar ya nuna Allah ne gaba ɗaya yake fasali akan dan adam a cikin mahaifiyarsa shi hadisi na hudu cikin arba'un nawawi da ya ce ah, wa umaru da arba'in kalimatin tun yana cikin mahaifiyarsa an yi kasu bi riski arzikin da zai ci nawa zai mallaka nawa zai ci nawa zai mutu ya bari wani sai a ce zai mallaki da yawa zai ci da yawa zai mutu babu sai ya zo ga kudin ya shiga jinya an fita da shi kasashen waje kudaden sun kare an sayar da kaddarori ya mutu an zo da gawa wani ko ga zai rayu cikin talauci ya mutu cikin talauci bayan rayuwarsa kuma sai wasu dukiyoyinsa wani kuma zai rayu cikin wahala ya tsuma cikin wahala kafin ya mutu kuma sai arziki ya zo to ka duk wannan Allah ya yi wa mutum kansa arziki har ran da zai mutu ah yanzu ai galibi mutum yana zuwa yana certificate of birth na kansa yana yanka da certificate na haihuwarsa amma yana yanka na mutuwarsa duk mutum in zai ba da tarihinsa zai ce maka a haife ni a lokaci kaza amma zai ce maka na mutu lokaci kaza in ka ji ana ba da labarin mutuwarsa shi yake bayarwa ko wani <laughs> wani to shi da kenan Allah shi ya fi kowa sanin me yake cikin mahaifa wa mata gidul arham jama'a mun rinjaye da fassarar farko yanzu shi za mu magana akan ta Allah ya san me mahaifa take ragewa ma'ana Allah ya sani ba tabbas bane kowanne ciki sai an yi wata tara kafin a haihu don ayin ce ma gidul arham Allah ya sani akwai mahaifar da Allah yake ragewa idan matar ta ɗau ciki ba ta kai wata tara tana iya haihuwa a takwas tana iya haihuwa a bakwai tana iya haihuwa a nawa a shida mafi karancin ciki wannan malamai sun kama masa iyaka an yi shi shine wata shida domin Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa hamluhu wa talatu na shahara da daukan ciki da shayar da jariri wata 30 to shayarwa yake walwali za tu yurda ila auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a liman arada an yutimma rada'a uwaye suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku wanda ya so ya cika shekara biyu wata 24 in ka ɗebe wata 24 wata 30 sura watanni nawa shida saboda haka magana mafi inganci alwaladu ya ci lissita da ashirin idan ka auri mace wata shida cif ta haihu aure ya ɗauri kuma cikinka ne shi ya sa ba kai ne faro ba sarki abdulmalik ibn marwan da kuke jin tarihinsa sarki abdulmalik ibn marwan mamarsa ta ɗau cikinsa wata shida cif ya ce ka sai ta haife shi da je ka dubi tafsirin kurɗubi za ka samu ƙarƙashin wannan ayar abdulmalik ibn marwan wata shida cif aka haife shi sannan kuma an samo daga wasu 'yan malikiya cikin mazajin wasu 'yan malikiya ina jin dubi kitabun ibn harith suka ce idan ma ka auri mace da auren a wata shidan ta haifu wata shida babu kwana uku wata shida babu kwana uku to aure ya ɗauru mai yiwa a ƙirgin watannin an samu kuskure ne wani watan da aka ɗauka talatin mai yiwa ashirin da tara ne shi yasa suka ce a wata shidan ma in uku ya kasa kwana uku ya kasa hadin zu aure ya kullu qurdubi ya kawo a tafsirin yanzu mun ji malamai sun ittifaqi mafi karancin ciki wata nawa shida amma a irgen in an rasa kuma in kai na irga da boko baka sani na boko yana fin na arabiya yawa to sai mu dawo kuma gaba na biyu mun sani gaba na tsakiya mafi yawan ciki wata tara amma mafi mafi yawa me mafi yawa yawanci mata suna haihuwa cikinsu wata nawa tara da kwanaki amma kuma yana iya gaza wata tara ɗin amma in yi shi shida wata nawa shida to shin ciki yana wuce wata tara eh yana wucewa me yasa Allah ya ce yana wucewa wa matan dadu da abin da take karuwa akan wata tara da nassin Kur'ani, ciki yana gaza wata eh, shida eh, tara yana iya eh, wuce tara in kai likita a bincikenka kai kana ganin baya wucewa ko baya raguwa ta ce ka rufe bakinka kai biology ka karanta kai baka yi halitta ba Allah ne ya halitta ala ya'lamu man khalaqa shin wanda ya halitta ba zai shi ka sani halittarsa ba fa huwa al to in ciki yana wuce wata tara to me limit ɗinsa in ya wuce wata tara yana tsayawa mafi in ciki ya daɗe wata nawa an samu daga ibn jurayj ya samu daga jamila bintu sa'ad daga ummuna aisha radhiyallahu na. aisha ce, la yakunu alhamlu akthara min sanatayn Ɗaukan ciki baya wuce shekara mace tana cikinta yana iya girma ba ta haife ba Ta yi shekara ɗaya. ta yi shekara biyu amma umu na aji ta ce ko da da gwargwadon zare cikin ba zai taɓa wuce shekara biyu ba to kaga yanzu wannan yana nuna kenan ciki yana iya wuce wata tara har ya kai shekara biyu a bayanin umu na aisha amma ba zai wuce ba duk da akwai maganar umu na aisha da zamu kawo kuma zai warware wannan dara kunne ya kawo na biyu har yanzu jamila bintu sa'ad ta ce yar waje ga ubay ibn sa'ad kuma an samo daga laisu ibn sa'ad inna aktharahu salasa sinin suka ce kai idan ciki ya wuce wata tara yana iya wucewa shekara ɗaya shekara biyu har shekara uku amma ba zai wuce shekara uku ba imamu shafi'i rahimahullah ce ciki yana iya kaiwa shekara hudu arba'u sinin shekara hudu an samo daga imamu malik a ɗaya daga ruwayoyinsa guda biyu imamu malik ya ce. ciki yana iya shekara biyar a ɗaya daga mazanganin imamu malik ya ce ciki ba shi da iyaka ya ce yana iya shekara biyar daga bayan risa ya ce ba shi da iyaka har ma imam malik walau za da alal ashiratul awam ko da ta wuce shekara goma ciki ne malik ya yi magana uku ne akwai mai shekara biyar akwai wanda muka kawo a baya na shekara shi ma yana da ra'ayin uku kuma yana da babu iyaka yana iya kaiwa har goma sannan muhammad ibn shahabu zuhuri tabi'i wanda ya rayu da abinan umar bin abdulaziz wanda ake masa lakabin laulahu laba'ar kasirun minas sunan ba don muhammad ibn shahabu zuri ba da an rasa hadisai da yawa a duniya malami imamu Maliki shi ya ce ciki yana iya dadewa ya kai shekara shida zuwa bakwai abu rumar ya ce cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da suka ce ciki yana iya kai shekara bakwai akwai kuma maganar imamu Shafi bayan shekara hudu din shi ma ya ce rayar shekara hudu malaman kufa kuma suka ce shekara biyu ne muhammad ibn abdulhakam ya ce shekara ɗaya ne ba zai wuce ba dawud ya ce wata tara ne ba zai wuce ba ah, wannan yanzu a takaice na kama gangano wajen sha biyu zuwa sha uku a kan yana iya yawan ciki yana kai wani lokaci amma abu umar ya ce jama'a wannan matsalar ba ta da asali sai ijtihadi amma a mafi karanci din mun ce wata shida amma a mafi yawa Allah bai ce cike ga inda take tsayawa ya ne ba annabi bai yanke ba sai dai a koma a duba me yake faruwa a tarihi shi aka ce wannan a barwa mata da waɗanda suka shekaru kwadada da waɗanda suka san tarihi to sai mu dawo wurin su to mu ji me yake faruwa dara kunni ya samu daga walid da muslim walid yace na ce wa imam malik ibn anas ya imamu maliku an ban labari ummuna aisha tace wai idan mace ta dau ciki cikin baya wuce shekara biyu ko da da gwargwadon zare aka tambayi imam malik imamu darul hijra sai imamu darul hijra ce subhanallah man yaqulu hada subhanallah wa yake fadan wannan magana inji imam malik ya ce ciki baya wuce shekara biyu wa yake faɗa imam mali ya ce ni fa ganau ne ba jiyau ba hazihi jaratuna ga makociyarmu ya nuna gidan imra'atu muhammad ibn ajlan ko ajlan matar muhammad ibn ajlan ta amil wa tadau fi arba'i sinin duk lokacin da ta yi ciki sai ta yi shekara hudu take haifewa in ji imam mali makociyarmu matar muhammad ibn ajlan yace in ta yi ciki shekara hudu take kafin ta haifu haka ta haifi ƴaƴa hudu haka ta haifi ƴaƴa uku in ta ɗau ciki sai ta yi shekara hudu ta haife ta ɗau cikin wannan haka ƴaƴa uku ta haifa malik ya ce gidan nan matar na muhammad ibn ajlan wanda shi kansa muhammad ibn ajlan din ma mijin matar da mamarsa ta ɗau cikinsa ta yi shekara ɗaya ba ta haife shi ba shekara biyu ba ta haife shi ba shekara uku cif sai ta rasu mamar muhammad ibn ajiyar ba ta bai ba sai ga cikin yana ta motsi shi ne sai aka tsaga ta aka yi tiyata don aka ciki yana ta motsi ana cire shi ga shi na duk haƙoransa sun tsira so shi yasa shi ma da ya aure matarsa shekara hurhudu take haihuwa shekara hurhudu take haihuwa a shi ma da mamar ba ta mutu ba sai ta cika shekara hudu ta haife shi wannan in ji imamu na malik ibn al-mubarak uh, uh, ya ambaci wannan daga mujahid har ma matar muhammad ibn ajlan ana mata ladabi da hamilatul fil mai daukan ciki na giwa zan dade wanda take malik ibn dina arwaito ranna yana zaune a masallaci yana bada darasi sai wani mutum ya shigo ya ce ya aba yahya lakabinsa kenan ka yi min addu'a matata hubula mundu arba isinin matata yau shekara hudu tana da juna biyu ni da ita duk mun mu waye gare cikin kunci dan Allah ka yi min addu'a ta sauka lafiya sai ibnu mubarak ce, ku kuna son ku mai da mu annabawa ne ku in ku yi addu'a Allah ba zai karba ba sai muhammad ibn mubarak ya daga ne ce allahumma hadhihi almar'a in kana fi batniha rihun fa akhrijhu anha sa'a wa in kana fi batniha jariya fa abdilha ghulaman fa innaka tamhu ma tasha wa tusbil wa indaka ummul kitab yace ya Allah in abin da yake cikin matar wannan bawan Allah iska ne ya Allah ka sace iska in ciki ne kuma ya mace ce take ciki ya Allah ka juyar da macen ta zama namiji don kana shafi abin da ka so ka canza abin da ka so don remote din tushen abu a hannunka yake yana aduwar ya yi dalibai eh, suka yi amin sai to mutumin ka tafi gida suka shiga gaba da karatu kawai sai mutumin ya shigo da jariri a hannunsa gashin kansa a mummurde gashi da jini-jini ba a ma yi masa wanka ba ba a yanke cibinsa ba sai yake cewa ga shi nan ta sauka lafiya amma duk haƙoransa sun tura cikin wata shekara ku kuna fahimta? an roito wani mutum ya zo wajen sai na umar ɗan kasa ya ce in ne ghibtu a imra ajin sanatai ne na yi bulaguro shekara biyu ba na gari sai na zo na fajitu wa iya kubula sai na zo na gama ta ta tana da ciki tana da juna biyu shekara biyu ba na nan sai sai na umar ya yi shawara da mutane malamai a lokacin shi da kenan sai yanke shawarar matar zinatai a ji a jefe ta tun da tana da aure mu'azu ɗan jabal ya miƙe ce ya amiral mu'minin in kana laka alaiha sabil falaysa laka alama fi fi batniha sabil fatrukha hatta taba in kana da hujjar jefe ta baka da hujjar jefe ɗan da yake cikin ka bar ta aka barta ta ta haifi yaro yaron nan in ka gansa da ubansa kamar kara ɗaya aka tsaga uban ya ɗau ɗan ya zo gaban sai na umar yake cewa ibini wa rabbul ka'aba wannan ɗana ne na rantse da ubangijin ka'aba sai sai na umar ya ce aji zartin nisa an yi na misla mu'az laula mu'az na halaka umar mata sun kasa su haifi irin mu'az ba don mu'az ba da ni umar na halaka ta cikin shekara biyu sai sa a a ya yi bulaguro ya yi shekaru ba ya zaga ya da ciki to mene ne na rigima a bari ta haife mana sai ta haifi yaro sai ga yaro da haƙora ya tsira sai ka ja al'ajabin ka yi gefe imamu malik da kansa akwai ruwaya da yake shi ma sai da ya shekara biyu a cikin mamarsa kafin ta haife sa akwai ruwaya da yake shekara uku sannan kuma ah, har yanzu Hamad ibn salama yace akwai wani ana ce masa uh, harim ibn hayyan ana kiransa harim ma'ana harim tsoho abin da sake kira harim da harim domin sai da ya shekara hudu a cikin mamarsa kafin ta haife shi sannan imamul ghaznawi yace lalle zahak an haife sa shekararsa biyu a cikin mamarsa aka haife sa wanda aka haife sa haƙoransa sun tsira sai aka yana kyalkyalewa da dariya sai aka samu suna zahak mai yawan dariya abbas ibn al-awwam yace makociyar mu ta yi cikin shekara hudu ta haifi yaro gashi yaron har ka fada famarra bihi tsayrun fa qala kush sai tsuntsu ta tabara ta zo kusa da yaron a ran da aka haifi jariri ba sai jariri yace kush za mu so a yaren su yace kush da korin tsuntsu <laughs> saboda haka ciki yana iya wuce ne wata tara yana iya wuce wata a shekarun baya ko biyu da ya wuce na taba kudu ba ka wani isho duk da binciken likitoci ciki baya wuce shekara don jariri yana iya zama a wani yana in yayi inan shekarun yana iya abinan balle yanar tana iya tsufa sai zanto sai an yi aiki eh abinda ake nufi ba yawanci ba ana iya samun mata dubu goma dubu ɗari miliyan kaga ɗaiɗaiku an samu wannan don Allah ya nuna ikonsa yadda ai mata suna haifan yan biyu kaza amma wani lokaci don Allah ya nuna ikonsa wata sai ta haifi yara biyar wata ta haifi shida amma ai ba yawancin haihuwa ne haka ba jifa jifa Allah yana yin haka don wancan hudubar da na yi har na kawo har kasar amerika 1950 ne ko menene mun kawo kwanakin wata da wasu asibitoci da adireshin asibitoci akwai asibitin da mace ta haihu bayan ta ɗau cikin shekara ɗaya da wata hudu wata sha shida akwai mai wata sha biyar da sauransu da wanda ya faru a tarihai tarihai a baya saboda haka magana mafi inganci ciki yana iya wuce yana iya kasa wata shekara mana ya kasa zuwa shida ko ya wuce zuwa sama Allah bai kawo wani limit a gargashi ba wa mata taghidul arham wa mata zad wa kullu shay'in inda hubi da kowane abu a wajen Allah yana da adadi na gurgudu akwai abin da dole sai muka karkashi wannan ayar mas'alolin bari yana cikin wa mata gizul arham dole sai mun tattauna mas'alolin bari mace mai juna biyu a dan ya mutu a cikin hukunce hukuncen da yake alaka da shi da kuma idan mace ta yi bari jini yana zuwa mata jinin zai hana ta ibada ko ba zai hana ta ba wannan yana da muhimmanci mace tana da ciki sai aka gano dan da yake cikin ta din za ka sa ƙarshen da zai zama jan biri ko gwaggon biri ana iya lalata wannan cikin kada ta haife shi ko ba a iya lalatawa sani ko mace mijinta ya rasu shi kenan tana da ciki sai ɗan ya mutu a cikinta ba a samu a yin tiyata ba ba ta da kudin tiyata har e, ɗan ya rube a cikinta za ta iya ta yi aure ko kuma za ta yi aure ba tun da wa'ulatul ahmali ajalan hunna an yazo an hamla hunna insha Allah ta'ala wannan sai karatu na gobe insha Allah ta'ala za mu gina aka wannan bayanan abinda ah, na'am to kafin ba da gobe tambaya abinda mun faɗa na daidai Allah babu ladansa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk